الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا الحياة abinda kawai kuka rika wani allah gumaka ne ta abu duna ha da kuke bauta wa ma ma dangata inna ma kafatun mai kangewa ce wadda za ta kame inna ta hana ta aiki wasani maƙulai ittahaza mahazufan makuli na biyu na ittahaza an shafe shi wato ittahastumuha alihatan kun rike su abubuwan bauta mawaddata bainakum don soyayya da a tsakaninku mawaddatan bin nasbi wa tanwili li nabi'in haka nabi ya karanta da nasba da tanwili wa amirin wa shu'ba sai ya zama da ku. don dai soyayya da a tsakaninku nazbun shi kuma baina an nazbantai allah zarafi akan zarafi fil hayati duniya domin so da a ku a cikin rayuwar duniya ai ittahastumuha kun rike su duk wata tawasalu bainakum don ku yi soyayya da juna ku sadu da junanku wajen bautarsu ya zama wata mahaɗa wadda za a haɗu da masoya a yi soyayya a waje bishtima'ikum saboda taruwar ku ala ha akan bautar su kama taral yawma ahlu kulli mazhabin azalika kamar yadda yau ka ganin mutanen kowace mazhaba haka suke wuraren bautarsu ya zama wata mahaɗa ko wurin buki na haɗewa da wani hana daɗe ban bangane ka ba ai ina nan to ai kaga irin in hane wanga taron ana haɗuwa da wanda an ka ba a gani ba a taɓe a yi warji a yi wasa in ita a tsakani in bananci shi na kuma sai a waje za a ga wasu ma wuraren ibadan na a wurin appointment na haɗuwa su hadda mata ma na'am kazalika kamar haka suke au ko ko mawaddatan huwal maf'ul sani shi am maf'ul na biyu bi takdiri mulafin da kaddara mulafi wai sababa mawaddatan wannan haduwa ita ce sababin soyayya au tawilu habil mawdudati ko kuma masdari ne amma wurin isma maf'ul wato abin so an yi tawili ne akan maududa kun riƙe gumaka wani allah abinsu wabi nasbi muwaddata mulafa li hamza wa asim hamza da asim sun karanta da nasba ga muwaddatu amma babu tanwini tana wadda an karaba ga baini sai a yi jara ga baini muwaddata bainikum soyayyar tsakaninku wabi rab'aha kuma an karanta da rab'a muwaddatu bainikum ita ma mulafa tana wadda an karaba ba da tanwini ba ailan shi ma libni kasirin wa abi amrin wal kisahi su suka karanta haka ala anna hadisa ga cewa ita in an yi mata rab'a habaru mahzuhin labarin wani abu ne da an ka shahi ai hiya shi ya da hiya muwaddatu bainakum ita soyayya ce tsakanin wal jumlatu jumlat sifatun sai zan sama sifa ce ga ausana gumaka da at soyayya tsakanin au khabaru inna ko ko labarin inna ce waccan inna matta hazu ma kenan ta tashi da kafa ba ta kange inna daga aiki ba sai ma ta zama tsariya yanzu ba kafa ba aw mausula ko ko ta zama mausuliya in an ce masdariya inna mattahastum min dunillahi awsana riqon ko gumaka wani Allah wadda muwaddatu bainakum soyayya ta kawai tsakanin ko kuma mausuliya inna mattahastum abin nan da kun karika riƙa ya zan ma'ana Allah ne abin nan da kuka riƙa gumaka wani allah abin bauta soyayya ne kawai tsakanin sun ma kiyama sannan ranar kiyama ya kafuru ba abukun bi ba'alin sashen ku za su butulce masashi ya tabarra'ul qadatu min al-atabai jagorori za su bara daga mabiyansu wabil akas su ma mabiya za su bara daga jagorori awil abadatu wal asna ko kuma masu bautar su bare da gumaka gumaka su bare da su waya da anu ba abukum ba a sashen kusu la'ani sashi iyal anil ataba'ul qadata mabiya su la'ani jagororin su akan bata wa matattara ku da ku da su wai wannan bara da la'anar ba ta hana ma kowane ku ya zama koma ta yuta saboda bara duniya kamata a yi ta ba bara da juna bane ai masirukum makomakku jami'an gaba ɗaya annaru rubuta. wa ma lakum min nasirin ba ku da masu agaji yuhallisunakum da za su tsamu ko su tsar da ku min halin da wutar? walam yazkur hadha ma amma taqaddama qabla al-jawab bai ambaci wannan ba tare da bayanin da ya gabata can kamin jawabi li'anna zalika don shi wancan da ya gabata na nusun nasifa ne wa irshadun da shiryarwa don haka can bai ce makomako mako wuta ba ku da masu agaji ba wa haza shi ko wannan wa'idun kyace ne wata hadidun da tsoratarwa wa ma ya ulu ilaihi amrihum da abinda al'amarin su zai koma zuwa gare can karshe falam ya hasun nazmuhu ma amma taqaddama don haka tsari ne bai kyautatuwa da wancan da ya gabata can bai dace a wadai ba nan ya dace فآمنوا Allah ya ce kai ya muna wata ɓanna tun matsalar ganin ta ba ga shi ka gyara ba yanzu can wani abu ɗaya zai koma ta taɓuwa kuma fa'amana lahu ludu ludu ya gaskata ibrahim saddaka bi ibrahim ya yi imani da shi ibnu abihi dan dan uwane na harana huwa awwalu man amana bihi shine farkon wanda ya yi imani da shi ram ara annara da ya gauta a sirfi ba ta yi tasiri gare ba sai ya gane lalle akwai wata mu'ujiza daga Allah sai ya fara imani da shi sun mazaunatu husan nan mata ce saratu ibnata amihi da yabba san bonai wa kala ibrahim ya ce li abihi ga uba ne wa qaumihi da mutanen uban inni muhajirun ila rabbi ni mai hijira nake zan kaurace muku zuwa ga inda ubangiji na ya umarta ai ila haisu ni rabbi zuwa ga inda ubangiji na ya umurtan da ta tafiya don ita ma hijira ba a yanta sai Allah ya bada dama sai ya yi izini kuma ya faɗi inda za a inna innahu huwal aziz lalle shine magwayi allazi yamnaquni min a'da'i wanda yana iya kare ni daga makiyana ya hana su kai garan alhakimu mai hikima allazi la ya'muru wanda bai umurni illa bi ma fihi hikmatun sai da abinda da hikima take ciki walam ya'murni illa bi ma fihi salahun bai umurtan ba sai da abin da salaha take ciki wanda shi ne mazlaha kuma shi a gyara fasa fara sai ya tafi min sawadin kufa daga ƙasar kufa min karyatin daga wata alƙarya ya ƙalu da ana ce mata kusa cikin kufa nan yake farko sai ya tafi ila rana bi yare bakare can gidajen bani bakare sun ila shami sannan ya koma hijira zuwa sham wa ma'ahu ludun luduna tare da shi wa sarata da sarata imra'atuhu mata tai fa nazala yasal fa falastin wanda zala lube sab kasa dun sun masafara ila misira sannan ya koma ya zuwa masar hatta har maliku masar sarkin masar a ɗaya ba zauzata kuma ta ce sarata ya ba ta hajar matsayin kuyanga sun maraja ila shami sannan sake dawowa zuwa sham ووهبنا له إسحاق ويعقوب الكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق مكيما بيواد آه، إسحاق بعد إسماعيل بايان إسماعيل من هاجر دقا هاجر ya haife ita kuma isa haka min sarata daga sarata waladan ba'da al yana ɗa bayan an ɗebe ɗan maha wasu alil waladi min al-ajuz al-aqil bayan an roƙi ɗan daga tsohuwa wadda aka rariya waliza don haka malam yaskur bai ambaci isma'ila ba ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba muka ba shi yaquba ba da ishaqa nafilatan yana ƙari har ya ga dan ɗanai waja'alna fi zurriyyatihi nubuwata muka sanya annabci cikin zuriyarsa wannan duk sakawa ga ihsanin da ya yi da wahalar da ya haɗu da ita da ganin yana iya barin ubanai da sauran jama'a ta duk ya bi Allah ya bi hanyar Allah shi ko Allah sai ya saka mishi ana gani ne shi ɗai sai Allah ba shi zuriya da 'yan uwa da uwaye da kowa ya mai tawaye to sai ga zuriya an bashi ya tashi da shi ɗai Allah ce haka muka saka mu duk wanda ya bar kowa ya dauke mu mu kuma sai mu bashi zuriya wadda a kyautatatta kuma mu sanya su masu daraja don annabci bai taba hita gidan annabi Ibrahim mutum da gare duk diya ne annabawa ne manzanni ne wal kitaba kuma muka bashi littahi annabawan zuriya ta kuma waɗanda adda littahi ko cikin annabawan da an ka ba littahi manzo babba ne kamar cikin hakimai a ce wanga mai takarda ne ko cikin sarakuna a ce wanga mai sanda ne to cikin manzanni masu littafi su an manya to bayan mun sanya annabci gida ne ko muka sanya littafi gida duk masu littafi ne su musa su isa su muhammad sallallahu alaihi wasallam su dawo da dumin zuriyati jinsal kitabi wannan alkitabu alta jinsi ta ba ta ta'arifi ta ba littafi guda ba a'a jinsin littafi fa ya dahulu tahtahu al-arba'a duk hudu sun shige karkashin wannan alkitabu din at-taura injila zabura al-qur'an wa atayna bu ajrahu mun bashi lada tai alal hijrati akan hijira wa gairi hada waninta na ayyukan da yayi na sadaukar da kai da barin komi da kowa a dau Allah fi duniya tun nan duniya muka saka mai bi ida'il waladi gaira a waniki muka bashi ɗa ba lokacin haihuwa ba ta tsaye ba muka ba bashi zuriya tsarkakakka wasu timrarin nabuwa fihim da dogewa annabci cikin su bai taba ita gidan ba wanti ma ya ahalil milal jami'an ilaihi da dangantuwar da mutanen addini gaba ɗaya suke yi zuwa ba, ko wani addini kake yi cewa haka ya yi millata ibrahima ne yahudawa cewa suka yi annabi ibrahima suke bi nasara cewa suka yi annabi ibrahima suke bi musulmi cewa suka yi annabi ibrahima suke bi ma cikin musulmin kwas samu matsala da ubanai sai ya jingina ga annabi ibrahim sai ai haka annabi ibrahim kowa ne annabi ibrahim ne a abin buga misali eh, sai da ma Allah ya tace ya kore mai wasu jama'a ce kai ma kana ibrahim yahudiya ku yahudu ku sani annabi ibrahim ba ba yahudi bane ƙarya kuke ba na kun bane wala nasaraniya ku kiristoci ku sani ƙarya kuke wa annabi ibrahim ba ba nasare bane ya komo cikin mashirkaci wa ma kana minal mashirki ku har ya kuke wa annabi ibrahim ba ne ya yace inna aulan na da ibrahim waɗanda suka hicincinta su ce mu akan addinin ibrahim muke lallazi na taba waɗannan da suka bi shi lokaci wallazi na amin da kuma mummina na wannan lokaci da wannan annabin da waɗanda suka yi imani da shi ka ga annabi ibrahim han mutane ma aka gargaɗa ana kore mai don kowa na so ne kowa na jingina gare kowa ya yarda da shi ahirar da hari har karshen zamani har yaushe wa innahu sannan kuma ai ba shi kenan ba fil ahirati lamina salihi can lahira yana cikin mutanen kirki na fi salahi wanda suka kammala ga salaha da aikin kwarai aljami'ina waɗanda suka tattara lima hasinil ab'ali ga kyawawan ayyuka wal ahlaki da kyawawan ɗabi'u ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا adafin ala ibrahim adafi ne akan ibrahim in nasiba in an nazbanta bi uskur wato uskur luda wa alama adafa alaihi ko kuma adafi na ga abin da aka adafta ga rai in kana ma'adufan ala nuhan in an ka adafta shi akan nuhu wato uskur ludan ko arsal na ludan in ya zan adafi ga ibrahim uskur za a kaddara in ya zan adafi ga nuhu arsal na za a kaddara amma dai mansubi na ala ayyi hali arsalna ludan ko uskur lutan iz qala liqaumihi ka ambaci sadda yace ma mutane nai sai ya zan badali in an ka nazbantai da uskur ko ya zan zarafi in an nazbantai da arsalna mun aiko shi zarafin da yace ma mutanensa innakum bi hamzatin wahida makasura an karanta da hamza guda mai kisra innakum alal khabari bisa ga cewa labari na na fi ga nafi'u fi kasirin wamne amirin wa hafsin wal na saura sun karanta alal istibhami a innakum e ku latatuna fahisha kuna zoma mummuna aiki al baliga fil qubhi aikin da ta kai matuka ga muni alhali ko ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. ba wani ɗaya daga cikin talikai da ya riga ku aikata wannan aikin ƙari na ga muni ne cewa bancin muni ne kuma ku kuka fara ba wanda ya riga ku al'insu wal jinni mutane da aljannu isti'nafun Liza li da qawfi wannan wata magana ta da an kafara mai tabbatar da ƙarin muni fi ha ga wannan aikin haisu na farat ibaqu bi asariha da yake duk ɗabi'u na kowace talitta sun gudu an bi ha daga hawan wannan aikin fi salifin dahari ga abin da shuɗe na zamani sai dai ku yanzu kuka fara أئنكم أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ukun eku ittafaqa sab'atu huna duk qurra'u sab'a makaranta bakwai sun yi ittifaqi nan ala anna istifhama lil inkari bisa ga cewa tambaya ce ta musu eku wa ta'ajjubi da kuma mamaki ga irin wannan aikin nasu e halan kula ta tunar rijala kuna zo ma mazaje wata kada una sabila kuna kace hanya don inda an kasan suna zamni ba abi kaga sun kace hanya marati ga masu shudawa bil qatali da kashe su a hazal mali da kwace dukiyarsu wa fi'il fahisha da aikata mummunan aiki da su hatta in kada a har hanyoyi suka yanke aw ko sabilan nasl kuna kace hanya ta zuriya bil irali saboda kauda kai da kuke yi an maulil harsi daga wurin da ake shimka yaya yin liwadi da zo madubura kace zuriya ne don ba a haifawa ta nan to shine ake nufi da kace hanya ta zuriya wata tuna fi mun munkara kuna zo ma mummunan aiki a wurin hiraku nadi mutahaddisukum wurin hiraku alhasi ba algasa da kure ha'un ne mai da na ke ce ma nadi inda mutum ka hira wurin da yake kuna shi suturan ɗina alhasi kun wanda yake ku da ku kuna zo ma alman kara mummunan aiki minan liwaɗi na liwaɗi wal liraɗi da rihi fil majalisi a wurin zama wa ramil banadiki da halba bindiga na ka'awar danga da aka buga tun sannan suke buga shi wa halil izari da walwale wando kuna zama babu wando don ku gwadi mugun aikin ku sai dai system ɗin yana yana canzawa yanzu tiri kwata ake sa dan wando guntu ana gwadin kwabri cewa lalle dai wanga mutum mai tayawa da yake nema ko kuma wanda ka yi iri ne kama kana jawabu ko an ta to da ya musu wannan da'awar ya kira su ba abin da suka ce ma kana jawabu qaumihi ba abin da mutane ne suka ba da amsa da shi illa an kalu in ba ce wasu itina bi azabillah Da akwai lokacin da mutum bai iya kare kai ne daga laifin ya san laifi na ya san yayi sai ce komi za a yi ka zo muna da azaba Allah in kunta mina as-sadiqina in kana cikin masu gaskiya fi da a wannan buwa ga da'awa annabcin kaga su ba wai lewadin ɗaya suka yi ba kuma kafurai ne suna musu annabci wasu tikibahi fi'ilina sannan kuma in kana ganin munin aikinmu wa annal azaba kuma in ka zama mai gaskiya ga cewa azaba na zulun bi fa'ilihi tana sauka da mai aikata shi to kasa sa ta zo akwai hadda kahirci ciki قال rabbin surni على القوم المفسدين rabbin rabbi ya ce ya ubangiji na ka taimaka bi zalil azabi ka saukar da azaba gare su ka taimaka alal qaumil mubsilina akan mutane maqannata bi ibtida'il fahisha wanda suka yi banna da ƙaƙo wani mugun aiki wa ha da hanyar ta ta liman ba a dafa ga waɗanda a bayan su don harota ta sunnan ta mana bayan wasa fahim bi zalika ya sifanta su da cewa maɓannata maimakon rabbin surni alaihim Allah ka taimakan a kansu sai ce alal qaumil mubsidina dan kama fushin ne tawassuli ne wani tsani na wata farangata ga asabkar da azaba gare Allah ka taimake mu akan waɗannan mutane masu ɓanna wato ko don ɓannar ka azabta su irin na alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu akan makiyanka mutane kafirai to kaga inda Allah mutum na sai a ce an ma iza an ce makiya don ya kauta azabu to shi ko nan tun da Allah na sai a ce tawassul don ba ka iya kushin ya Allah ka iza shi to sai a ce ka kai tawassuli da zaman su kafurai Allah ka taimaka a kansu ya faɗi haka ya ambace su matsannata don tawassuli ila istijalil azabi zuwa gaggauta azaba lahum gare su فاستجاب الله دعاءه الله كو يكرب عن دعاء وأرسل إليهم رسلا يأكو سمن زنين ملائكو su. Baba da فبدأوا بإبراهيم sai suka fara da annabi ibrahim a tafsiri don yi mai bishara suka yi biranci nan wato kenan a lokaci guda sun zo da bushara sun zo da azaba bushara ga annabi ibrahim azaba ga mutane lu ishaqa wa yaquba da kuma samun yaquba ba'da hu bayan ishaqa din au ko kuma suka yi mai bushara bi ihlaki qaumi ludin domin halaka azzalumai bushara ne ga waɗanda aka zalunta cewa kun yi kusa hutawa da sharar su qalu sai suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu masu halaka mutanen wannan alqarya ne qaryatu sadun alqaryar sadum wal ilafatu raba wannan labziyatun ta labzi ce ba mahalliya ta ba ba ta ma'ana ba ce li'anna ma'ana domin abinda an ma'ana a istiqbal to kaga kenan ga istiqbali ba a ilafa kenan ga zahiri abin da ya kamata ya zan inna muhlikuna ahla hadha al muhlikuna a sa nunu wadda ka gwadin ba a rafa ba sannan a yi nasba ga ahala shi a ka'ida ga istiqbali amma nan an saɗi wannan ka'ida ne don ilafa talabzi ta kawai ba ta ma'ana masu halaka mutanen wannan alƙarya ne inna halaka lalle mutanen wannan mista inafi na kamar an ce mi sun kai ce kanu zalimi sun zama azzalimai bil kubri da kafirci wal ma'asi da sabu ta'lilul li ihlakihim illan tawa ne ga halaka su dalilin ga biyo sa halaka su bayan wannan mugun aiki da suke yi da liwadi kuma su kafirai ne li israrihim ala zulmihim saboda doge wasu akan zaluncin wa fil masali har misali aka bugawa a ce a jawar min kali sado wani ya fi zalunci bisa ga alkalin garin sado don azzalumai ne har alkalansu ko ka kai kara ba su wa mai wanga aikin komi saboda da su ne har yadda abin misali zaidu a jawar min kali sado wani ya fi zalunci bisa ga alkalin sado قال إن يخلفون فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال النبي إبراهيم يتشي لهم da su mala'ikun inna fi halinka wani san al'adar mumin abin da ya kaso ga kai na yi shi ya kaso ga dan kwana abin da bai so ga kai na bai so ga dan kwana shi inda yana da imani to balle wanda ya kai matsayi irin na su annabi ibrahim har ya kai halilur rahman tsintsan masoyi na allah sai ce shin kun san akwai wani bawan allah cikin ludu shi ba cikin su yake ba eh. inna fi haluda bayanun lilmani ilmu'ari lil mujib wannan bayani na ga wani abu da zai hana wanda zai gitta ma abin da ke wajabta azabtawa wasu alun an kaifiyatul halaki ma wujudihi baina asuri. da kuma tambaya su ya za ku halaka su ga ludu tsakanin su ya za a carsai bari an alhali ne kuma yana wanda ya fara min ilihin daga aikin su munziran lahun kuma yana kai musu gargadi dare da rana yana hana su shi bai yi ba kuma bai tsaya ya huta ba wa'azi ya ga kai musu a bari ya za a yi shi wajen halaka su ya samu kubuta Alu na a nahnu a'lamu biman fiha daga cewa mun fi ka sanin wanda ke ciki taslimun likauli mi wuya na da yarda ka zance ne ai mun sani mun san akwai ludu kuma mun san cewa shi bai cikin su ma'a mazidil ilmi al-musalli ku, tare da ƙarin sani cewa mun fi ka sani wanda zai sance mai bakin ciki ga abin da yake damuwa da shi na kallu halaka ala ablage wajahin bisa ga fuska mafi kai matuƙa bi annahum da cewa su a alamu bi adami istihqaqi fil azaba ai mun san bai cancanci azaba kuma mun yi ka sanin shi mutumin kirki ne baya cikin su lanunajjiyanna lalle za mu car da shi bi tashdid lil jamhur wa tahfifi lanunjiyanna za mu car sai li hamzata wal kisai wa ahlahu da shi da iyalan shi tahsisun li umumi ahli hadhihi al qarya wannan keɓewa ne daga game wanda an kai can harko an ce inna muhulliku ahli hadhihi alqarya mu masu halaka mutane wannan alƙarya ne ya ka ce a'a za mu tsar da nuhu da iyalansa illam ra'atahu sai fa matar shi cikin iyalan ita an toge ta ba za ta tsira ba shi ko istisna'un togewa na min ahalihi daga ahalihi din kana min alqabirin ta zan cikin waɗanda suka wanzu ai albaki na fil azabi masu wanzuwa cikin azaba li ha kafiratan saboda ita ma kafira ce mislahum kamar au fil qarya ko ko ta zan cikin wanda za su wanzu cikin alƙarya lokacin da aka ce maluɗi ya fita da shi da mutane ne ita zaman ta yi don haka sai ta shiga cikin masu wanzuwa cikin gari halaka ta fada amin walamma الرسول في أبه في أبه ولما أن جاء وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما أن جاء رسلنا لوطا lokacin da manzanninmu suka zo ma lutu su yi adihin sai ya ɓata rai da ganin su aka ɓata rai ne saboda su ai hazina ya yi bakin ciki bai sababin hun saboda su wa an ɗinga ta an ja'at silatun sila ce tufidu da ke amfanar da ittisalin fi'ilaini saduwar fi'ilin biyu da ɓata rai ne da zo wasu lokaci guda ka annahu kila kamar an ce lamma ja'ar rusulu da manzannin suka zo a saba hulma sa'a sai ɓacin rai ya samai min gaire rai sun ba da wani jinkiri ba kai tsaye haufan alaihim min qawlihi idan tsoron da yake musu kada mutane ne su afka musu da mugun aikin wa dhaqa bihim zar'a ya kukunta gaba ne ya kukunta ko kuma zira'i ne ya kukunta daqatan wai iko ne ya kukunta cewa bai iya tunkudewa ai laqad bi sha'anihim daqatu iko ne ta kukunta da sha'aninsu wa huwa kinayatun kinaya ne an faqadil qudra daga rashin iko ala tadabirihim ga shirya lamarinsu wa zalika abin da sa an ka aro zira'i nan an na ɗawilar zira'a mai dogon zira'i wanda hannu ne yake da tsawo ai ko hausawa suna wannan kinaya hannu na bai kai can eh. sai dai ina jan kamar su tura kafa suka ci Allah kafa ta ba ta kace to mai dogon hannu wanda hannu ne na kaiwa ko ina a matsayin kinaya laƙabihan zara'an zira'i ne ya kokonta ya ga hannu ne bai kai ga tun kuɗe su zuciya ta ta yi kokonta ya ji ci na ɗawilar zira'i ya nalu ma la ya nalu ha wannan bello inda ma kwana ya ɗauke ka hunta don kaga yanzu is inda ma kwanan ka sadda mun ka fara wa taqaddama bayanuhu bayani ne ya gabata cikin suratul hud don haka mun takarce nan wa ƙalu suka ce lamara au asar haufi a alaihi da sun kaga kuhan alamar tsoro ga ludu ya damu sai suka ce la ta hafshai an min jihatina mu dai yan gamu kakari tsoron komai wala ta hazan kada ka yi bakin ciki Allah ta makkuni hemi na ga wai su samu iko gare mu inna rusulu ka mu ha manzannin ubangijin ka ne ba wai wadannan mutane na kai ba inna muna juka mu masu car da kai ne bit tashdidi linafi'in wa ibn amirin wa abi amrin wa hafs wa bit tahfifi mun juka lil baqi daga sauran makaranta masu car da kai ne wa ahlaka bin nazbi ahlaka da nazba ya zama adahi ga muhallin kahu don kahu muhallin nazba shike ko da yake ga lafzi jarra ne don ilafa muna juka masu car da kai wa ahlaka da iyalanka bi itibaril asili in an lura da asili au ala ilmari fi'ilin ko ko mansubi ne akan kumsa fi'ili inna munajjuka mu masu car da kai ne wannan ji a halaka kuma mu car da iyalan illa mar'ataka inda ba matakka ba kana min al-gabirin ita kan ta cikin waɗanda suka wanzu fi adadihim tana cikin adadin yawan su fi ilmin lahi ga sanin Allah ya lissafa ta cikin su don haka ita kan ba ta jiya ba إنا منزلون على to sai ya hurta abin da ake fahimta kumshi ya ce za mu car da kai da iyalanka da cewa haka an nuna za a halaka saura ke amma kumshi to shi na aka fito da abin nan da aka kumshi aka fito da shi karara suka ce inna ziluna ko munazziluna bit tahqiqi wata tadbir mu masu sabkar da rijizan azaba ne ala ahli hadhihi alqarya ga mutanen wannan alqarya bitta hafifi lil jamhur mahi yawan makaranta sun karanta munziluna wa tashdid limn amir munazziluna masu saukar da azaba ne wa rijizu wal rijisu al wal ildirab dama da rijizu da rijisu tsoro da makarkata udulika an sake su alal azabi akan azaba lil dirabil mu'azzab saboda wanda aka azabtawa na makarkata ne zai ji tsoro za mu sauka musu da azaba minas sama'i daga sama bima kanu yafsukuna don fasikancin da suke yi rari fisqihin saboda dogewa fasikancin sun ki su dawo su tuba ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا Allah ce lalle mun bar ayatan bayyanatan aya bayyananna min ha daga cikin wannan alƙarya ai alƙaryati zahiratan wa hiya asaru harabiha ga alamu nan da kohai na ribi alƙarya ga kwangayen gidaje nan ga faɗaɗɗin katangu nan wata alama ce muka bari wal hijaratul mamdura da duwatsun da an kai musu ruwa da suna ba ma mai suna kamar kasar da an kai yaƙi a ga ga harsassai nan warwatse wanda aka yi amfani da su fa tun ba adab waɗannan alamomin sun wanzu bayan su wa kazal yaful musawwada haka nan ruwan su da an kamar su a baki kirin su ma suna nan don su zama aya liqaumin ya'qiluna ga mutanen da ke da hankali ya tadabbaruna da ke lura yana ta'alluki da tarakana mun barta don masu hankali ko ayata ga masu hankali ya zan yana ta'alluki da tarakana au ayatan ko yana ta'alluka da aya ayatan liqaumin ya'qiluna tarakana hali qaumin yaqil mun bar ta don masu hankali ko aya ta ga mutanen da adda hankali wa ila madyana akhahum shu'ayban fa qala ya qaum fa qala sabna ila madayana Allah ce mun aiko ma mutanen madayana a kafin dan uwansu shu'aiban shu'aib faqala da yazo ya ce ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai warjul yawmal akhir ku ji tsoron yinin karshe ai ib'alu ma tarjuna bihi sawaba ku aikata abin da kuke kamna samun lada da shi fa uqimal musabbabu maqamas sabab an tsaye da musabbabi matsayin sababin an ce kamna amma ana nahin aikin da in ka yi shi ka sa dan maha awin raja'ul hauhu ko ko raja'una alhauhu tsoro aka nuhi don raja'una cikin abin da ka aiki ga liddaini shi biyu cikin sunaye akwai waɗanda laraba suka aza su yi aiki ga kishiya man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wanda ke tsoron haɗuwa da Allah ko wanda ke kamnar haɗuwa da Allah domin dama wajen haɗuwa da Allah ɗayan biyu ne ko tsoro ko maha wanda ya aikin kwarai zai haɗu da shi cikin maha wanda ya mugun aiki zai haɗu da Allah cikin kogo kar a kama shi to don haka duk kiyoshin biyu suna ɗauka ku ƙamnace nin ƙarshe na baku lada ku ji tsoron yinin ƙarshe kar a azabta ku wal maqamu muhtamilun lidhalika wala ta'asaw fil kada ku yi banna cikin ƙasa alhalin ku mufsidina kuna masu ɓata ƙasar bayan kuma Allah ya aiko manzanni sun gyara ta ka zo ku saki lalata ta muwakkidatu muwakkidatul amilha shi din nan hali ne da ya karfa amilin halin kada ku yi banna alhalin ku kuna masu banna kuma kaga karfafawa min asiya daga asiya ne bi kasar musallata da kisra ga sa'u mai da uku ai amsa da yayi banna fa kazzabu fakazzabuhu sai suka karyata shi fa akhadhatuhum ar-rajfa sai girgiza kasa ta kama su alzalzalatu shadida girgiza mai tsanani aw sai hatta jibrila ko kuma tsawa jibrila ai ko kaga tare yake da girgiza don sauti babba sa ya kai abu ya girgiza kun ga yan an kai ci dama sai kasa ta motsa ba ne tsawa ta jibrila kaga haɗe suke li'anna al-quluba tarjihu minha dan zukata suna makarkata suna girgizawa saboda tsawa fa asbahu sai suka waye gari sababin haka ba fa'una fa bi sababi takazibuhum shu'aiban saboda wa su shu'aibu asbahu sai suka waye gari jasimi na gurfani cewa gurfani ya nuna wato da azabar ta zo har sun yi account sun dan zabura waye su tsira sai suka dawo fi darihin a cikin gidajensu bariki na alar rukubi mayyitina suna matacci ai a halaknahum mun halaka su kissa ta kare na ya takaice ta domin abin da take munasaba da shi san ce ma manzon Allah bakin ciki cewa ba shi aka fara karyatawa ba sannan a ba kafuran makka tsoro cewa masu karyatawa na farko hallaka su aka yi su ma su ji tsoron irin abin da ya faɗa waɗancan kar ya faɗa su don haka nan babu buƙatar ta kissa shi ke nan ta ƙare yanzu za mu shiga adu وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعادا وهدك عداوه su a halakana adam wa samuda amma wa samudan mun halaka adawa wa samudan sarfi da juyar da shi shine yi masa tanini lil jamhuri daga mahi yawan makaranta haka yake wa adamihi da rashin sarrafa shi wa samuda li hamzata wa hafsin haka hamza da hafsu suka karanta bi ma'anar hayyu wal qabila in an ce ma'anar dangi hayyu to nan ne za a juya in an ce da ma'anar kabila ba a juyawa don tanisi da alamiya sun haɗu ke Waƙar ta bayyana lakun min masakina halaka su ya bayyana gare ku ta gidajensu in kun kadiba bil yaman can yaman wal hijr inda marurukun ha lokacin shuɗawar ku da su yaman adu kenan hijir samudu kenan in kun kabi za ku ga gidajensu kwangaye za ku ga inda suka yi zama au ta bayyana lakun ba'alu masakinihim sai min din ta zanta ba'ali sashen gidajensu suna bayyana gare ku akuna ganin sashen gidaje wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su min al-kubri na kafirci wal ma'asi da sako sun ga awa haka a daidai fasaddahum ya dance su an sabili daga bi hanya as-sawi tatta allazi bayyana ar lahum wadda manzanni suka bayyana musu suka kibi wa kanu mustabsirin kuma sun zanfa abuta basira ba hankali abba su da zawi basaira ma'abuta lura lakin ta gafal sun rafkana ne hatta halaku har sun ka halaka yake kenan kissa ta kare nan ma ya takaita ta don ya cimma makasudi dama abinda an munasabar ta manzon Allah ya san ba shi dai aka fara karyata ba su kuma kahuran makka su san in mutum ya karyata halaka shi ake وعادا وثمودا وقد تبين لكم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقالوا wa na ƙaruna. Allah ce kuma mun halaka qaru wa fir'auna wa hamana mun halaka su Ta taqdimu qaruna li sharafi nasabi gabatar da ƙaruna bisa ga fir'auna shi fir'auna kuma duk shine babban su to an gabatar da karuna don shi karuna cikin bani isra'ila yake yana da asali babba inna karuna min kaume musa ai cikin yan uwan musa ne to tunda ya fi asali shi su aka fara faɗi ne ko da yake fir'auna ne shugaba wata akhiruhu fi surata gafir jinkirta shi da an kai cikin surata gafir aka kawo shi karshe nazaran ilal wujud shi ko an yi nazari ga samuwar su fir'auna aka fara samun zanna na ko an yi la'akari da nasaba wala kad ja'ahum musa bil bayyinat ko ga mun maka ai abin da ya sa muka halaka qaruna da fir'auna da hamana irin abin da kuke yi ne su ma ba wani abu sabo suka yi ba musa ya zo musu da hujjoji bayyananni ba su takabaru suka yi girman kai filalle cikin ƙasa kamar yadda kuka yi na sun kai aka hallaka su kuma ku jira halaka nan wa ma kanu sabiki ai ba su tsere muna ba su zan masu tserewa ba ai bi fa'iti na azaba na masu kurce ma azaba mu bal adara kahum amrulla umurnin Allah ne a hallaka su ya riske su min sabaka ɗaliban daga cewa ma kanu sabiki na dinga da yace daga sabaka ɗaliban hunawa ne ya tsere ma mai bidatai mana ya kubuta idza fatahu in ya kubce mishi to ba su kubce muna ne ba su tsere ba in an so a ce kubcewa an so a ce tsere ba tserewa ta tsere ana gudu ka tsere ba ta adewa ne ya tsere ma'ana ya kubuta fa kullan min al maskurina duk daga cikin waɗanda da muka ambata su ƙaru na su na su hama na su samudu su abin nan eh, adu duk mun kama kowani a hazna bi zambi kowa mun kan mai da irin laifinsa kaji kuma adalcin Allah kowa azaba da aka yi mai daidai da wani ne mun nuce ƙasa da wasu mun nuce wasu cikin ruwa mun wa wasu tsawa ƙasa ta girgiza su haka mun nuce wasu cikin ƙasa irin wanda muka faru da shi da gida ne kowa rubutun laifinsa mun jefe wasu da ruwa mutane da kenan shine fa a hazna A hazna kullan mun kama kowane su bi zambi gwargwadon laifinsa wa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda muka jefe da duwar wasu muka aiko iska da duwatsu ya kade su haka administration ne Allah ka koya muna cewa ana wa mutane hukunci daidai da idan an ka samu ma'aikata ga ta mutanen ta sun haɗa kai an yi kwanabal an aikata wani aiki na laifi sai a ce to wani ya fi laifi bisa na wani don wani shi an sarabul ka wani wani dismiss wani dismiss angel wani demotion from grade level 9 to 6 wani transfer an kore wani an kore wani tare da dauri an rage ma wani grade level an wa wani transfer da wuri mai zuwa mai kaci kullum a halna bi zambi mun kama kowa da irin laifinsa ba a yi bugu guda alhali ba mukamin kudai ba ba kallon laifin kudai ba in an yi haka administrator bai cika administrator in yayi bugu guda ko fatawa haka ne ba a wa fatawa bugu guda ana iya samun irin abin da kai iri na ni amma ba halin mu ɗai ba wajen ba mu fatawa sai a ce kai hallan na gare ka amma kai haram ne gare ga kala aiki guda amma hukunci daban-daban kuma ko kotu haka ne an ɗarmewa ne da tara an ɗarmewa ne babu tara an wawa ne tara kawai babu ɗauki ga laihi kala guda saboda shi wanga bayan yanzu ya fara ba ko ko wanga bai da uzuri irin nawa sai sa ba aka sha akwai defense witness shaidar kariya kana da wani abu da zai hana aima hukuncin ka ce eh to ki da kai kana da defense witness amma abokin laihin mai irin laihin ka bai da irin wannan kariyar sai hukuncin ka ya ta to haka ne shi Allah masani na ga ɗaukacin komi akwai wanda muka aiko duwar wasu rihan asufan iska mai tsananin fi ha hasbabun ciki akwai duwar wasu ka kaumi ludin kamar wanda muka wa mutanen ludin wa minhum man ahdaqu sayha cikin su akwai wanda tsawa ta kama kamar samudu da madayana wa minhum man hasabna bihil arla cikin su akwai wanda muka nutsa kasa da shi ka karuna kamar karuna wa minhum man agarqana ciki akwai wanda muka nutse ruwa ka kaume nuhin kamar mutanen nuhu wa fir'auna da fir'auna wa qaumihi da mutanensa wa ma kana Allahu la yuzlimu Allah bai zan yana zalunta su ba fa yu'azzibahum balle shi azabta su da gairi zambin ba tare da laifi ba ai laisa zalika min hikmati wannan bai cikin hikima tai ko ya zalunce su a'a walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai su kansu suka zalunta bit ta'arili dan su suka gitta rayukansu lil azabi da azaba suka yi abinda suka cancanci halakawa sannan mun ka halaka wannan irsali na yi ba mu zalunce su ba sai dai su ne suka zalunce kansu فكلا أخذنا بذنبه فمنهم فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ومنهم فأخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولا مثل الذين اتخذوا صدق الله العظيم الحمد لله عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو

ta diyan za su yi shiga doko tun da fata za a bashi ɗaya bisa hudu su ko su kwashe uku da me illa ko ya gada amma ai in mace na da miji ba ta da ikon tabarru'i sai mijinta ya yarda ba ta da ikon ta yi kyauta sai ya yarda yana iya hana ta ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba armen ya taba darba armen wata mata da wani sahabi ne yace shi kawo koda shirakin namin na alfoda takin takalmi da ya kawo sai ya tambaye ta arali ta annab suke wa maliki bi hazihin na alaini ke yarda ke ba da ranki da dukiyarki da waɗanga takalmi wannan ya nuna kenan dukiyar mace karkashin miji take ba ta da ikon tabarru'i ko ta ɗawo'i kyauta sadaka shina iya kame hannunta ƙawwamu qawwamuna 'alan nisa. ga hadisi ga aya mazaje su aka sallada akan matansu suna iya rike hannunsu daga yin tasarrufi musamman ma na tabarrufi inda ba shi aka biyar ta bai hana ta biya in ta ga wani abu tana so bai hana ta sayi amma dai kyauta da sadaka yana iya hana ta aralita annab suke wa maliki da hazihin

ya ƙi kai ma kwamitin zakka ko shi da kai ne ba kwamiti duk shi a tsira saboda shi a asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa iya kasawa ya karɓi zakka nan ma mujaddadi shehu usmanu Allah shaida da shi sa iya nada da amsa zakka sannan akwai kwamitin zakka a ba su shi a tsira dan in ka ba kwamiti ka tsere ma son rai ka tsere ma wani bai kai son ka a bashi ka tsere ma ba surukin ka mai yawa duk wani abu na riya da shubha ka tsere masa ko ka raba da kaka ko ka ba aminai waɗanda an ka san amintacci na su bai amma dai abin da asali hus min amwalihim sadaka ce ma manzo Allah an kai karbi sadaka gare su ba ce aka yi kuma sai ta kuraba ba ce aka yi a karbo to rashin daula babu daula islamiyya wadda za ta yi tsaye ga waɗanda ayyukan shi ya samu har aka sauwa kama mutane su raba da kansu amma abin da a ka'ida kana kai ma imami kuma in ka bashi ka tsira ko zalunci ya yi ba ruwanka in dai ba ka san shi a azzalumi ba kayan ka bashi in kai kan raba da kanka akwai haɗoran da adawa ya tsere ba don wuraren da an ka ce a sata in ka saba ba haka babu ta amma in ka ba imami ko ina ya sata babu ruwanka ya shi salama sai ta zauna sarki